اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis ɗaya ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da talatin ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba talatin da tara da kubo avenue daura daga Ladima road angwari mijiyar e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka aqidatu ahli sunnati wal jama'a na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na 32 a jerin gwanan majalisin wannan littafi wannan shine majalisi na 52 za mu tashi a fasali na ƙarshe a cikin wannan littafi malam yace faslun rabewa هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعقدها ثمرات جليلة كثيرة ما لن ينتهي هذه العقيدة السامية وأن العقيدة ميفللة المتضمنة لهذه الأصول العظيمة wacce ta kunshi wa'annan tushe masu girma tusmiru limu'aqiha samaratun jalilatun kathira tana fitar da wa'ansu amfani ga wanda ya kudurta ta fa'idoji masu girma masu yawan gaske imanu billahi ta'ala وأسمائه وصفاته يثمر للعبد yace yin imani da Allah maɗaukaki wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da kuma siffofinsa yuthmiru lil abdi yana fitarwa da bawa wa'ansu amfani fa'idoji masu ɗimbin yawa yau ba shi bane ɗaya ga watan zulhijja to tun daga faduwar ranar jiya shine sunna a karantar da mu kabarbari su ne takbiratul mutlaqa kabarbari wanda suke sakakku ba a musu baibayi ba shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كود يوشي ذاك يتيون ونن كبر بري كبر برنن بزي ينكي با سيرانا شاءك قوتا ونن وتشيني رانا كرشينا أيام التشريف wannan ita ce ake kira at-takbirat al-mutlaqa wannan ne abu huraira da abdullahi dan umar kamar yadda imam bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa sukan shiga kasuwa su yi wa'annan kabarbarin a kwanaki goma nan don su tunatar da mutane wa'annan kabarbarin da ake yi wa'annan suna ke kira a takbirat al-mutlaqa kabarbari wanda suke sakakku sannan akwai na biyu a takbirat al-muqayyada akwai kuma kabarbarin da aka yi musu dabaibayi da salloli guda biyar su kuma wannan suna farawa ne daga ketowan alfijirin ranar tara ga wata tara ga wannan watan nan da kwanaki tara masu zuwa ko ko takwas to ranar tara daga ketowan alfijiri sai mutum ya fara kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd idan ka isa idan da sallan ka asubahi na ranan arfa kai baqiyatus salihat wannan azkar din da ake yi bayan salawatul mafruḍa kana idan da shi sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد karanta ta sau uku bayan azahar ma haka idan ka idan da sallah azahar ka gama azkar ɗinka za ka karanta ta ita ma sau uku bayan la'asar idan ka gama azkar ɗinka za ka karanta ta sau uku bayan magariba idan ka idar haka za ka karanta ta sau uku bayan isha'i idan ka idar za ka karanta ta sau uku wannan ita ce ake kira takbiratul muqayyada an mata bayi bayan kowace sallah wannan kuma bai kore wancan takbirat al-mutlaqa ba wato ita kuma ko da yaushe kana tafiya kawai a jika kana kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd ina fata an gani wa'annan kabarbari wato su ne za ka kai daman su ne mutalaka ko da yaushe kana tafiya kana zaune za ka dinga yin su kuma bai kore wa'ancan ba su an rataya su ne a bayan kowace sallah to saboda ne saboda bawa ya san girman Allah kuma a yi yini a shekara tutur babu yinin da Allah ya fi son ayyukan alkhairi kamar wannan yinin daga yau ɗin zuwa kwanaki goma na wannan watan duk wani aikin alkhairi da za ka yi hatta a cikin watan ramalana aikin da ka na alkhairi bai kai kwanaki goma nan soyuwa a wurin Allah ba haka manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ku kaga anan sai mutum ya ribaci wannan damar ya gaya wa Allah yayi zikiri yayi istighfari yayi hailala yayi ina fata an gane ga kabarbarinka ga addu'o'inka ga sadaka ga kyautatawa ga biyayya ga Allah da manzansa to yin imani da Allah shine zai saka ki wannan to a ciki zaka samu amfanin sanin sunayen Allah da siffofinsa zaka jinjina wa ubangiji zaka kambama shi a kirasa da sunayensa da siffofinsa don ya biya maka bukata na duniya da kuma lahira duk wata damuwa da kake ciki duk wani kunci da kake ciki ka yi amfani da wa'annan kwanaki guda goma ka gaya wa Allah saboda babu yinin da Allah ke son ayyukan alkhairi kamar wa'annan yinin guda goma malam yace daga cikin amfanin da za ka samu wajen sanin sunayen Allah da siffofin Allah mahabbatullahi za Allah zai ƙaunace ka wa ta'azimuhu almujibina lilqiyami bi amrihi da kuma girmama shi wanda ke wajabta tsayuwa da bin umarninsa wajtinabu nahyihi da kuma nisantan ababen da Allah yayi hani akai wal qiyamu bi amri Allah ta'ala malan yace da tsayuwa da umarnin Allah madaukaki wajina bu nahihi da kuma nisantan ababen da Allah ya yi hani a kansa ya sunu bihi ma kamalu sa'adati fi duniya wal akhira lil fardi wal mujtama'i malam yace ya sunu bihi ma ana samu wajen bin umarnin Allah da nisantan saba wa umarnin Allah ana samun kamalu sa'adati kamala ta jin daɗin rayuwa fi duniya wal a duniya da lahira mutane suna tunanin jin daɗin rayuwa shine ka samu kuɗi kawai ko sai eh, tunanin wai in aka kuɗi shi kenan an gama baka jin daɗin rayuwa kalla ba shi bane ana iya baka kuɗi kuma ka fi kowa kunci a duniya an gane shi dai kuɗi wani hanya ce ta alkhairi amma bai zama gaya ta jin daɗin rayuwa ba gano wannan to in ka yi imani da Allah ka bi umarninsa ka tsauraci saba masa Allah zai baka jin daɗin rayuwar duniya kana talaka ne sai ka ji Allah ya baka kwanciyar hankali kowa na cikin tashin hankali amma kai kana cikin natsuwa a gidanka ma ba za ka samu tashin hankali ba sai ka ba matanka ɗari biyar ta haɗa da godiya tana jin daɗi gane kuma ta ji ya gamshe ta ta je kasuwa kuma ta yi cefane da wannan ɗari biyar ɗin tana jin daɗi tana dawa gida tana cewa kai yau mun ji daɗin wannan cefane saboda me Allah ya sa maka natsuwa da jin daɗi jin daɗin ba wai na dukiya kaɗai ba hatta a gidanka Allah zai sa maka natsuwa an fahimci wannan amma sai kaga kana da kuɗin ba ta miliyan uku da je ce fa ne ta dawo ta ce kuma bai yi ba har da zagi ma sai ta haɗa. ko ka siyo mata mota ta ce ta fi ƙarfin motar nan ba ma makulli sai ka bi ta da roƙo an gane ɗanka kuwa ya zama na cewa ka sa mai albashi duk wata shi kana ba shi dubu ɗari da hamsin kuma yana zaginka wai baka kyautata mai ba wani lokaci ma a bashi ya watsa ma a fuska kaga ai wannan bayi da sa'ada ko ai da jin daɗin duniya balle na lahira jin daɗin duniya shi ne Allah ya baka natsuwa sai daga cikin magabata ya ce muna cikin wani jin daɗi ga shugabanni sun san irin jin daɗin da muke ji na zaƙi da garɗi na ɗanɗano na imani a zukatanmu da sun sa takobi suna dukanmu da shi ashe abin ba ne ba ne a tarin kudi ba ne ko natsuwa ce Allah zai sa maka ga ko me za ka yi Allah ya maka albarka ɗan kuɗi kaɗan ka je ka je ka yi cefanan ka kuma ka dawo gida a gode maka a ji daɗi a ta kuma kururuta abin cewa a ta bijin a ta ɗaukan abin ne ka yi bajinta da Allah ya sama natsuwa shi kuwa wancan gashi duk abin da zai yi na kyautatawan ya yi amma ba a ganinsa har da zagi ana ce mai matsiyaci ga wannan ai ba daɗi ko to shi bin umarnin Allah da barin ababen da ya hana yana gadarwa da mutum natsuwa da jin daɗin rayuwar duniya da kuma ne jin daɗin rayuwar lahira amince wannan jin daɗin rayuwar duniya da kuma jin daɗin rayuwar lahira haka Allah subhanahu wa ta'ala yake bashi mutane da yawa shi sa suke shan wahala a duniya suna ganin idan suna da kuɗi sun gama komai sai a baka kuɗin kuma a hana ka zaman lafiya ko a hana ka natsuwa ka kullum kana cikin tashin hankali ga wannan sai ka gode wa Allah duk inda ka ga Allah ya ajiye ka amince wannan abin da yasa malam ya kawo wannan sai ya ce lilfardi wal mujtama'a da kun mutane da kuma gama garin mutane aka kara su wuri ɗaya. Dukkansu Allah zai ba su natsuwa in suka bi umarnin Allah suka bar abinda Allah ya hana su aiwatarwa sai ma ya kafa hujja Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allahu akbar jumla ce shartiyya Allah ce man amila salihan kaga fi'lu shart duk wanda yayi nagartaccen aiki min zakarin aw unfa kaga annakiratu fi siyaq ash-shart tufidu al ziyadatu harfu jarr fi siyaq nakira tufidu at-ta'kid daga ɗa namiji ne ko ƙyamace in dai nagartaccen aiki wa huwa mu'minun alhali yana mai imani da Allah cewa Allah ne ya bashi wannan doka yi kuma Allah ne ya bashi wannan doka na hani yayi kuma ya hanu Allah ce jawabu shar falanuhiyannahu hayatan tayyiba jawabu shar kuma yazo da lamul qasmi da nunu tawkid al-qila dan ya nuna maka Allah ce wallahi sai na jiyar da shi rayuwa mai daɗi wala najziyannahum kaga jawabu shan afsani kuma wallahi sai na saka musu ajrahum ladan aikin da suke yi bi sani ma kanu ya'malun da fiyayyen abin da suka aiwatar a duniya ba yi ɗan kaɗan ba to Allah zai saka mai ninkin kaɗan din da yi ba ya hanu ba wannan hannu wanda ya bi to Allah zai saka masa da mafificin alkhairin hana ransa da yi kamar za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi an-nas wa fi riwayatin wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi an-nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya an gane sannan kuma in kana yi ba ka so mutane su ganka a lokacin da kake aiwatar da shi Allah ya ce duk lokacin da kai aiki na nagartacce kuma ababen da Allah ya hana ka ta hannu hana ranka Allah ya rantse wallahi zai ji yadda kai dadin duniya sannan kuma wallahi zai saka maka da ladan da ya fi aikin da kai ne ina aljanna amince wannan kaga wannan lamini ne Allah yayi mana idan muna son alkhairi me ya kamata mu yi mu bi dokan Allah ko mu nisanci abinda Allah ya mai ya hana mu an gane wannan mu nisanci abinda Allah ya hana mu daga nan sai mu fahimci dadin rayuwa Dadin rayuwa shine zaka ga Allah ya sa maka qana'a Allah zai sa maka me yadda da kaɗan ɗin da aka baka kuma duk waɗanda kake mu'amala da su da suke ƙarƙashinka sai Allah ya sa musu yadda da ɗan kaɗan ɗin da ka kawo musu an gane ‘ya'yanka sai Allah ya sa suna ganin hidimar da kake musu kai babanmu na ƙoƙari matanka ko matarka sai Allah ya sa ta dinga ganin girmanka da irin hidimar da kake kawo bawan Allah nan Allah ya saka masa da alkhairi yana kaza yana kaza yana kaza an ka samu wani lokaci ka bada sai ce ba komai ka bari an riga an yi kaza an gane sai Allah ya baka natsuwa abokanka da za ka yi mu'amala da su sai ka ga Allah ya sa ka a su suna ganin girmanka suna ganin ka da kima suna ganin ka da daraja saboda ka kiyaye dokar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullahi dan Abbas ihfazillaha yahfazak ka kiyaye dokokin Allah kuma Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahak ka kiyaye dokokin Allah zaka tanda Allah gaba gare ka bi ma'ana Allah zai kare ka inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yana ba wa'anda suka yi imani kariya Sai ma za ka samu wannan kariyar ta Allah التعرف إلى الله ya arifu يعرفك shidda. tunawa da Allah a lokacin da kake cikin yalwata da jin daɗi na rayuwa kai kuma lokacin da ka shiga cikin tsanani Allah zai tuna da kai zai maka abin da kake bukata kaga jin ne yake nuna maka mahimmancin me mahimmancin bin dokokin Allah da kuma kamewa daga saba masa mafhumul mukhalafa rashin bin dokar Allah da kuma fadawa cikin saba masa yana cire kwarjini a idanka da fuskanka da kimarka yakan zube a idan mutane haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi a hadisi ingantacce Imam Hakim ya fitar da shi a cikin Mustadrak nasa daga Abdullahi dan Umar dan Khattab yace wa ju'ila dhull wa was ala man khalafa amri an sanya kasanci da karanta ga duk mutumin da ke saba min umarni na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai cire kwarjinin sa idan mutane sannan zai sa karanta da kasanci a idan sa a idan mutane za su dinga kallon sa da wannan fuskan kaga idan kana son ɗaukaka to ka kiyaye dokan Allah sai Allah ya ɗaukaka ka idan kana son karanta da kaskanci ka saba dokar Allah sai Allah ya ci gaba da kaskantar da kai da kuma ne wulakanta ka Allah ka kiyaye mu malam ya ci gaba da cewa wa min samaratil imani bil mala'ika wannan duk a cikin yin imani da Allah fa zaka samu wannan daraja kaga kai imani da samuwar Allah kai imani da rububiyar Allah kai imani da uluhiyar Allah cewa shi kadai ya tantance a bautata masa sannan kai imani da sunayensa da sufofinsa madaukaka duk a cikin wannan ne zaka samu wannan daraja in kuwa baka yi ba ba za ka samu kaskanci idan kana neman ɗaukaka ka nema a wurin Allah idan kana neman karanta to ka saba dokar Allah imamu hakim a cikin mustadrak dinka ya fitar da asari daga Umar dan Khattab haka Abu Nu'aym a cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya nasa ya ambaci wannan asari daga Umar dan Khattab yace inna qawmun azillah mu da mutane ne kaskantattu fa'azzana Allah bil Islam sai Allah ya ɗaukaka mu da wannan musulunci fa ma mabtaghaina al-izza ghairi ma a Allah azallana Allah duk lokacin da mu musulmi muka nemi ɗaukaka ba ta musulunci ba sai Allah ya kankantar da mu yau ka duba mutane ko da me ake neman ɗaukakar ba ta musulunci ba shi ka sai ka ga yayi wu sai ka ga ya faɗo ƙasa. amma idan ta musulunci ne shine kadin ji safiya kenan sama in ji bature ya ce sky is your limit ko to haka ya dinga tafiya kenan saboda musulunci ne ya ɗaukaka ka amma duk wani abin da ba musulunci ne ya ɗaukaka ka to za ka faɗo ƙasa an gane wannan? kumalan ya ce wa min samaratin imani bil mala'ika daga cikin amfani fa'idoji da ake samu da yin imani da mala'iku su fa halittu ne na Allah kuma Allah ya sha makance su tsakanin da su ba maganinsu amma Allah ya ba su aikace-aikacen da suna yi yanzu ba karatu muke yi ba to akwai wasu mala'iku da Allah ya halicce su aikin da ya turo su a duniya su zo su yi duk inda ake ambatar Allah su zo wajen su zauna idan na farko ya zo wucewa ya ga yadda muke karatu sai ce wa sauran mala'ikun abokan tawagarsa halummu ila hajatikum kai jama'a ku zo akan bukatar ku da Allah ya turo ku zuwa duniya da ta nan manzala ce sai su zagaye mu har zuwa sama ta aman duniya muna idan da karatun su koma wurin Allah sai Allah ya tambaye su kaifa taraktum ibadi wa huwa a'lamu bihim ya kuka bar bayina kuma Allah ya fi su sanin halin da ni kai muke ciki sai su ce suna mun basu suna kwadayin aljannanka kuma suna tsoron azabarka sai Allah ya ce wa mala'ikun shin sun ga aljanna ta sai su ce a'a sai Allah ya ce musu shin me kuke ganin da sun ga aljanna me za su yi sai suka ce za su yi aiki sama da aikin da suke yi ya ce kun ce suna neman na daga wuta su ce e sai Allah ya ce shin sun ga wuta sai su ce a'a sai Allah ya ce me kuke gani da sun ga wutan jahannama sai su ce da sun fi kowa nisantan aikin da zai kai su wuta sai Allah ya ce inni ushidukum anni qad ghafartu lahum kai ina muku shaidawa na gafarta musu baki ɗan mutanen nan da suke zaune a wannan masallacin wani mala'ika fa yaqulu al-malak sai wani mala'ika yace ya rab inna fulanan ya Allah wana fa laysa minhum ba karatu yazo ba kawai ya zo ne kila akwai wani alhaji da ya ji an ce yana zuwa masallacin kawai sai shi ma ya biyo sahu idan an idar da sallah ya dan tsaya ya yi maula ko kuma yana kintatan wani kuma an ce mai ba zai gan ba sai dai in ya je masallaci kaza shine ya zo dan ya gan shi sai Allah ce bihim kafartu lahu shi ma dai na yafe masa umul qawm la yashqa bihim jalisuhu duk wanda ya rabi inda ake karantar da addini ake ambatan Allah ake karantar da sunna ake karantar da tauhidi ake karantar da wato tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da fiqhu da addini duk wanda ya rabe su ya zauna kusa da su ba zai tabe ba shi ma dai na yafe mai ashe kenan duk inda ake karatu ba a wasa da shi kare kaga wanda ya je ya gama sallah ya kara gaba kaga baya ciki amma wanda yake kallo yake sauraro shi ma ya shiga ciki ya ci alfarman bibiyan da ya yi ko? yanzu Allah ka san mutane nawa suke kallon mu ko? a sararin duniya Allah kaɗai ya san mutanen da suke sauraronmu daga cikin mata a gidajensu ko wasu sun kasa sun tsare sun zauna suna sauraron karatun dukansu sun ya shafe su ma'anawiyan la hissiyan an mu da muke nan hissi ko su kuma ne ma'anawi suna tare da mu saboda da akwai daman da sun zo sun zauna to damar ce babu suka tsaya inda suke kuma suke saurara za su samu wannan lada sai dai bambancin da su shine wanda yake zauna a masallaci mala'iku sun lullube shi rahamar ubangiji ta lullube shi sa'annan kuma ne suna roƙa masa gafarar ubangiji su kuma mata a inda suka yi sallah suka zauna su ma suna samun gafarar ubangiji matukar karatun ne yake da gano wannan kaga ai ba karamin alkhairi bane Allah ka shirye da mu to malam yace awwalan daga cikin amfanin da ake samu na yin imani da mala'iku al-ilmu bi 'azamati khaliqihim tabaaraka wa ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi wannan ya kamata ka san cewa al-ilmu kana da ilimi bi azamati khaliqihim saboda kana da ilimi akan girman wanda ya halicci mala'iku tabaraka wa ta'ala wanda ya albarkatu kuma ya daukaku wa quwwatihi da karfinsa wa sultanihi da kuma jagorancinsa yanzu ka duba nan kawai an ce ma ga wa'annan mala'iku sa'annan kaga su wa'annan aikin su kenan sannan banda wa'annan akwai kuma wasu mala'iku su idan suka shigo aka shigo masallaci su aikin da suke yi kawai duk wanda ya shigo cikin masallaci matukar ya zauna a masallaci yana jiran sallah zuwa wata sallah su kuma addu'an da za su dinga mai Allahumma ighfir fulan Allahumma tub alayhi Allahumma qbal tawbata ya Allah ka gafarta wa wani ya Allah ka karbi tubansa ya Allah ka rahamshe sa ya Allah ka yafe masa kurakuransa ma lam yu'zi wa ma lam yuhdi matakar bai cutar da wani ba kuma matakar bai yi hadasi ba an gano wannan sakon kaga wanda wayan shi ta yi ringin ana karatu kaga ya cutar yana mai addu'a shikenan an yanke masa an bai an manci sakon saboda ya cutar ai ana ringin din na wani zai ji haushin sa ko shi wannan sai ya shuru ya cutar da shi shi kenan ya daina samun lada ya dai sun daina roƙa masa gafarar Allah sun daina masa wannan addu'an tun da ya cutar da wani kuma ba shi kadai ya cutar ba hatta mala'ikun ma ya cutar da su saboda manzala ce innal mala'ikata ta'azza mimma yata'azza minhu banu adam a cikin masallaci ne duk abin da ke cutar da mutum mala'iku su ma yana cutar da su abu wannan yana so ya nuna maka tarbiyyan idan ka shigo masallaci ka bar wayan ka abe ka bar shi a salin kawai an gane eh kana expecting din wani call ne mahimmanci ba shi a salin ko in ba kana tsoron kada ya kubuce maka ne ka sa a vibration shikenan idan yayi zurrai zaka ji sai ka ka duba amince wannan wannan yana nuna maka girman wanda ya halicce su mala'ika jibrilu ka duba girmansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya gansa lahu sittumi ajnah kad sadda al-ufuq mala'ika jibrilu yana da fukafukai guda 600 kowanne guda ɗaya ya rufe sama daya biyu uku hudu biyar har ɗari shida kuma kowane guda ɗaya ya rufe sama da kafa to yaya girma wannan fuffuken fa kawai ake magana ba shi girmansa ba fuffukensa kawai to ya kake tsammanin girmansa zai kasance an gane to wanda ya halicci wannan kasan ba ba abun wasa ba ne ya kamata ka san yana da girman da ya wuce misali an gane to girman Allah shine zaka halatto da shi a zuciya idan ka ji siffan girman mala'iku yanzu hamalat Arsh su takwas suna rike da al'arshin ubangiji kuma suna tasbihi ina fata an gane kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratul ghafir ko ina fata an gane allazina yahmiluna al'arsh ko wa yusabbihuna bihamdi rabbi suna tasbihi to su takwas din nan kowane ɗaya daga cikin mala'ikan kafansa ya kure kasa ta bakwai kansa ya kure sama ta bakwai kafaɗarsa daga kafaɗarsa zuwa kunnensa tafiyan shekara saba'in daga kafaɗarsa zuwa kunnensa tafiyan shekara saba'in to su takwas suke rike da al'arshin ubangiji wani irin girma jini wannan wannan kai ya kamata ka gane girman wa wanda halice su saboda idan aka fara lissafa maka girman mala'iku to ya kamata ka gane to wanda ya halicci mala'ikun ba wannan zai ƙara nuna maka shine wannan sakon al'ilmu bi azamati khaliqihim tabaraka wa ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi karfin Allah da kuma ikon Allah irin girman mala'ika kuma yaya ubangijinsu zai kasance kaga ya wuce misali an fahimci wannan to wannan yana nuna maka girman Allah saboda ka san girman mala'ika an siffanta maka an gano wannan sabon abu na biyu saniyan shukuruhu ta'ala ala inayatihi bi ibadi godiyar da Allah maɗaukaki yake yi wajen kulawa da bayinsa haisu wakkala bihim min ha'ula'il mala'ika ta yanda Allah ya wakilta musu wa'annan mala'ikun man ya kumu bi hifzihim wa'anda za su kula da su wa kitabatu a'malihim kuma da rubuta ayyukansu wa ghairu zalika min masalihihim da wannan haka daga cikin maslahohi na rayuwarsu an gano wannan wa inna alaikum لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد kaga duk wannan yana nuna maka kulawa da ubangiji lokacin da ka fito daga gidanka kace bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula, wala quwwata illa billah sai mala'iku su ce wuqita wa qufita an gama kare ka kuma an wadatar maka ba wanda yi sai cutar kai kuma a me yake nuna maka kulawa na ubangiji ko da ya sa mala'iku su da bibiyan al'amarinka shi sa ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana ba masu imani kariya sannan ka zo ka karanta ayatul kursi lokacin da za ka yi bacci an gano wannan ka kwanta za ka yi bacci sai Allah ya turo mala'ika yana gadinka in ka yi birgima sai ce Allahun fili fulan kana juya sai ce Allah ka gafarta wa wani ke dalili li'annahu ta tahiran saboda ya kwanta cikin tsarki ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka karɓi tubansa ya Allah ka ji kansa kana fa bacci amma suna kulawa sai ce wala ya qurbuka shaytan kuma babu wani shaytanin da ya isa kusance ka a wannan daren ya matso kusa da kai saboda ka ka samu mai kulawan wa rabbul izzati wal jabaruti wal malakuti wal kibriya'u wal azama an gane ka samu wannan kulawar me yake nuna maka anan sako cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai baka kariya kuma yana sanya mala'iku suna kulawa da kai saboda ne saboda ka yi imani kuma ka mai da al'amari zuwa gare ta amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun Allah ce amma yujibul mutarra idza da'ahu waye ke amsa kiran mutumin da ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin kunci halin bala'i halin damuwa wa ya fi ya kwaranye mai wannan cutar ya kwaranye mai wannan damuwar ya kwaranye mai wannan bakin cikin ya kwaranye mai wannan halin kakanikayin da ya shiga wa ya ja'alukum kulafa al'ab ya sanya ku khalifofinsa a doron ƙasa sai Allah ce a ilahun ma'allah shin akwai wani Allah tare da Allah da yake yi wa ɗan adam wannan aikin wannan istifhamul inkari ne a taubihi a takriri tambayar da babu amsa kuma kowa ya san babu ko shin akwai wani Allah tare da wanda ke kare kaban da Allah ka hau mota ka tafi waye ba motan ikon tafiya waye ba motan ikon kada ta lalace a hanya sannan waye ba injin din motan karfin da za ta kai ka har ka dawo waye ke da wannan aikin shine Allah ya ce kalilan ma tazakkaru amma kaɗan ne daga cikin ku ku bayin Allah kuke wa asuwa cewa Allah ne ke yin wannan kuna tunanin kawai dabarar ku ne ka ce dan na mota sai ka ce ai motar nan ubansu ne kaga ka jingina ni'imar zuwa ga mota ka manta ubangijin da ya samar da motar ya samar da wanda ya samar da motar ya bashi tunanin da ya samar da motar sannan ya sauwake wa injin din yayi motsi duk sabantakanta in Allah ya ga dama kana hawa hanya sai ta nok. haka ne to sai mu ga waye zai motsa ta amma cikin lutufinsa da taimakonsa da agajinsa gare ka ya sahala maka ka je lafiya ka dawo lafiya sai ka gode wa Allah akan wannan ni'ima Allah ka shirye da mu malam yace salisan abu na uku mahabbatul mala'ika ala ma qamu bihi min ibadati Allah ta'ala ala alwajhi al-akmal kaunar mala'iku a bisa abin da suka tsayu da shi a ibadatin lahi ta'ala na bautata wa Allah su damar ibadun mukramun ko bayi ne wanda aka karrama su la suna Allah ma a marahun wa ya na ma yi umaru. su ba sa saba wa Allah a duk umarnin da ya ba su suna aiwatar da abin da ya umarce su Shi ne malam ce. ala ma qamu bihi min ibadati llahi ta'ala ala alwajhi alakmal abisa abinda suka kayu da shi na bautatawa Allah ta fuskan da ya fi kamala su ba sa saban Allah wastighfaruhum lilmu'minin kuma suna roƙa wa mu'minai gafara mu'mini duk mu'mini yana samun addu'an mala'iku banda mushriki kaga duk namijin da ke zuwa gidan boka ko shirka bajan mala'iku ba za su mai addu'a ba duk matar da take zuwa gidan boka ko ɗan duba ita ma kwandem mala'iku ba za su yi mata wannan addu'an nan nema mata gafara a wurin Allah ba Allah na ƙaunar mumini Allah yana yi wa mumini lutsufi Allah yana tausaya wa mumini yadda ya tattala maka mala'ika mala'ika ba ɗaya ba mala'iku suna roƙa maka gafarar Allah lallai mumini ba karamin mutum bane a wurin Allah Allah madaukaki yace allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lillazina amanu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الله أكبر ka duba yadda Allah ya jero magana yace na yahmiluna al'arsh lallai wa'anda suke rike da harshen ubangiji sune mai mala'iku guda takwas ɗin nan wa man haulahu da wa'anda suke gefansa da suke yi wa Allah yusabbihuna bihamdi rabbihim suna tasbihi wajen gode wa ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma suna imani da Allah wa yastaghfiruna lil ladina amanu suna roƙawa waɗanda suka yi imani muminai gafarar Allah rabbana ne suke cewa ya ubangijinmu wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma rahamarka ya yalwaci komai da iliminka da iliminka da rahamarka ya yalwaci komai bi ma'ana yafi komai yawa faghfir lil ladina tabu waɗanda suka nemi tuba a wurinka ya Allah ka gafarta musu wattaba'u sabilaka kuma suka bi tafarkinka wa qihim azabal jahim ya Allah ka tsiratar da su daga azabar jahannama ya Allah ka tsiratar da mu kaga wannan yana nuna maka idan kai imani da Allah ga irin ta goma shi da kake samu kaga wannan shine kudi baya ba da shi imani ko idan Allah ya dasa maka shi a zuciya ka gama ka gama jin daɗin rayuwar duniya kai ta ganin ka kana cikin talauci kai kuma kana ganin shi wani soko ko saboda kai Allah ya baka natsuwa kana ƙara samun alaka da ubangijin ka kana jin daɗi a zuciyarka shi kuma yana ganin kawai ila kana cikin talauci kana cikin damuwa alhali shine ke cikin damuwa kai baka cikin damuwa Allah ka samu cikinsu kaga wannan yana daga cikin fa'ida ta uku da ake samu wajen yin imani ga mala'iku ashe kuwa ba karamin fa'ida bane ko mala'iku karan kansu suna roƙa maka gafara kuma ga manzo ya ce a masallaci idan ka idan da magariba kana jiran isha'i za su ta roƙa maka wannan gafarar ya Allah faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka fihim azabal jahim kai mumini ba karamin gara ba ta ke kwasa a wurin Allah ba shi sa mazala ce kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna banda wanda yake kila wa man yaba ya rasulullah safai suka ce waye zai ki san shiga aljanna ya ma'aikin Allah sai manzala ce man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba duk wanda mun biyayya ya shiga aljanna wanda kuma ya saba min ya ki san shiga aljanna Allahu akbar ya Allah ka rike hannayenmu kada ka ba mu ikon saba maka ya Allah ka rike hannayenmu ka ajje mu a wajen yi maka biyayya tur har zuwa ranar da zaka karɓi rayukanmu duk abin da zai sa mu yi wani abin da zaka yi fushi da mu ya Allah ka kame hannayenmu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi abin da zai sa ka yi da mu ya Allah ka tausaya mana ka karba mana ka ba mu ikon aiwatar da shi kuma idan mun aiwatar da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wataala sai mu tashi akan a wa min thamaratil imani bil kutub daga cikin amfanin da ake samu da yin imani da littattafan Allah kaga malam ya dan bantalo mana su fa'idoji ba wai sun takaita akan wannan bane suna da yawa amma dan ya nuna maka wato amfanin yin imani da mala'iku ga irin agomashin da ake samu ya Allah gafarta mana ba mu iko ribatan wa'annan kwanaki guda goma ka yafe mana zanubanmu ka sa aljanna ta zama makomanmu ka kuma fitar da mu daga dukkan wani kunci a duniya da kuma kunci a lahira kai albarka gare mu da mu da kuma al'umman mu gabaki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya za mu amsa tunda mun haɗa sallah ne in babu kuma shikenan za mu takaita a cikin karatun to na za ta ɗanɗana mutuwa na'am duka mala'iku ma za su mutu Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa to kowane kowane rai zai dandana mutuwa an gane mala'iku ma ba rayuka bane suke da shi su ma za su dandana za a tada su mana yadda za a tada kai kai ma su ma za a tada su su ba su yi wa Allah komai ba za a musu hisabi ba ni da kai ne da aljanu da dabbobi za mana hisabi saboda mun yi cuɗanya da juna ko dai wani ya cuce ka ko mutum ya cuci wani an gane duk wanda za a yi hisabi an gane Allah ka shirya da mu na'am wa alaikum salam hamalat al'arsh na'am eh kunnai tafiyan dubu shekara dubu saba'in eh su takwas ɗin nan aikinsu kawai da Allah ya kallafa musu rike al'arshi a kowane mala'ika an ba shi wani aiki ba su nasu kawai hamalat al'arshi su rike suke da al'arshi duka mala'iku suna karkashin dokar mala'ika jibrilu kamar yadda Allah ce Allahu ya safi min al-mala'ikati rusulan wa min Allah yana zaɓa daga cikin mala'iku ya mai da shi jakada haka kuma mutane ya zaɓi mutum ya mai da shi jakadan Allah to mala'ika jibril shine jakadan Allah a cikin mala'iku ana a cikin mutane Allah ya zaɓi annabawa ya ba su annabta an gane? eh ham wa alaikum salam na'am na'am ne eh, kowane ai su su mala'ikun ai suna da yawa ba guda ɗaya bane su aikin a duniya kawai su je su dinga binciko inda wannan ake karatu to idan na farko ya zo wucewa yana gani ana karatu sai ce wa sauran ku zo ku zo ku zo su wa'annan anan sun kaddana su su ma wa'ancan sun zo wucewa inda suka gani sai shi ma wancan ce mai ku zo ku zo ku zo haka ko ina za su lulluɓe har zuwa sama a gani? na'am kabbaran da shari'a a karantar ba ni na ce ba yawa yawa ke eh. shi wannan kenan zuwa sha uku zuwa sha uku shi daga tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku kwana biyar shi kuma wannan kabarbarin da yake ba a masa dabaibayi ba tun daga yau har zuwa kwana goma sha uku kana tafiya a jika kana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ina fata an gani yawa kana zo ne amma dinga yi ka daga murya saboda iyalanka su ma su ji ka dauka su ma an gane kamar yadda Abu Hurairah da Ibn Umar suke yi har a kasuwa suna tunatar da mutane ana yi kaga mu ko yanzu an gafala eh na'am na'am a sau uku ne kashi biyu ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan ruwayar kenan ruwaya ta biyu Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواية بيكنا رواية أكو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد هنغاني؟ آه إيه إيه wannan dai shine ka'idar an gane duk wanda kai yazo a sunna kuma dukkan daidai ne na'am na'am Allah sarki eh, eh. eh. to insha Allah nan gaba in za a yi tambaya za mu dan throw mic sai mu dinga ba da mic a'a me tambayar da ya yi dan mic a ji kowa eh an gane idan aka yi na ƙara maimaita kafin na ba da ansa ga zai ƙara cin lokaci amma idan muka ɗauko mic mi ko mana mic a'a haka ne ko to shi kenan shi kenan na'am eh wa alaikum salam whatsapp eh, group mu na telegram ne idan ka shiga telegram ka sa asd masjid za ka gani kawai sai ka shiga eh, insha Allah za ka ga karatu ta mahada na bidiyon karatun nan za ka iya gani akwai audio akwai bidiyo wanda kake so sai ka sauke na'am wa alaikum assalam na'am sai kawo na jinka wa alaikum assalam eh na'am ai mala'iku sun riga ka zuwa duniya kai ne yanzu ake sabanta halittanka kai ne yanzu ake sabanta halittanka ka mutu ko babanka kakanka da sauransu kaga wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo su kuwa tun kafin ka zo duniya duk adadinsu Allah ya riga halice su kawai aiki ya sura su kawai su suna aiki eh sai ranar da Allah ya zai duniya za ta kare kowa zai mutu sannan za su ɗanɗana mutuwa an gane ba sa tsufa ba irin ka ne, ba iri na ne. ba sa kashi ba sa fitsari ina ba ta an gane sannan ba su da sha'awa su ba maza ba ne, kuma su ba mata ba ne. ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ibada suke yi tutur kun haka Allah ya halice su <laughs> Allah ya jire ka yanzu in kana sallah ya kake ji a zuciyarka in ka samu kai wani aikin alkhairi ba daɗi kake ji ba to haka Allah ya ɗabi'antar da su su ɗabi'arsu shine bautatawa Allah suna jin daɗi ai mumini idan ya kai mumini in yana bautan Allah zai ji yana jin daɗi a zuciyarsa in ya saba wa Allah zai ji yana jin kunci a zuciyarsa to wannan ya cika muni la yafturun asa gajiya kawai ta duk ibada suke ba iri na bane ba irin ka ba su Allah ya halicce su ne daga haske da eh, Allah ka shirye da mu ina gani shikenan ko abinda muka karanta daidai Allah ka sarba mana kuma muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana in hada fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausil a'la wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa katafaren gida a aljanna mu ma ka gina mana katafaren gida a aljanna inda ka bashi dukiya ka bashi iko ya tsawantar da shi a wajen gina addinin Allah mu ma ya Allah muna roƙonka ka samu sama da abin da ka bashi kuma ka samu ikon yin abin da ya fi na wanda ya yi kuma idan muka ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada shugabannin da ka azabta mu da su ya Allah muna roƙonka ka kusasa zakatan su ka tsasi abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokanka ba masu kallon mu da sauraron mu maza da mata muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya hada mu da mu da su gabaki ɗaya a cikin firdausul a'la ya albarka ga rayuwar mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk